السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yau takwas ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu talatin da shida kuma ashirin da biyar da watan shida miladiya dubu biyu da goma sha biyar Allah ta'ala a cin wasu ya haɗa mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci masjidul imam ibn al-qayyim alaihi rahmatullahi ta'ala kuma muna tafsiri ne a karkashin suratun nisa kuma aya ta 119 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولأضلنهم Allah ta'ala yana ba mu labari bayan ya tsine ma shaidan ya ba mu labari cewa ya tsine ma shaidan to sai Allah ta'ala ya ce shaidan ya mai da martani mai da martanin sai ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruza wallahi sai na ɗibi wani kaso sananne mai yawan gaske a cikin bayinka sai ya ci gaba da cewa wala udhillannahum wallahi sai na batar da su wala umanniyannahum wallahi sai na sa musu gurace gurace a cikin zuciya wala amurannahum wallahi sai na umarce su fala yubattikunna adanal an'ami wallahi sai su rika yanke kunnuwan dabbobi wala amurannahum kuma wallahi sai na umarce su fala yughayyirunna khalqa wallahi sai sun canza addinin Allah sai sun canza halittar Allah ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله دو وان دي ركي شيطان اما تسين مجبن شيكو ما باين الله faqad khasira haqiqa ya tabe khusranan mubina taɓewa wacce take mabayyaniya muna bayanin bangaren farko na wannan aya wala udillannahum al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya ce mana shedan yana da wasu hanyoyi guda shida da yake bi domin ya ga ya batar da dan adam hanya ta farko ita ce hanya ta shirka burin shaidan shine kowa ya zama mushriki ko kafiri idan bai samu wannan damar ba sai ya bi hanya ta biyu ita ce hanya ta bid'a idan bai samu wannan damar ba shine za mu tashi hanya ta uku al-imam al-qayyim yace al-kaba'ir idan shaidan bai samu damar ya mai da mutum mushriki ba bai mai da shi dan bid'a ba to sai mai da shi mai saban Allah mai aikata manya-manyan zunubai ƙarya shan giya zina liwatsi da sauran zunubai manya-manya da ake lissafawa cin amana duk waɗannan suna cin ka kaba'ir zunu zunubai manya-manya bai samu ya mai da mutum mushriki ba Allah ya tsare shi bai samu ya mai da mutum ɗan bid'a ba Allah ya tsare shi to sai ya ɗauki wani babban zunubi daga cikin zunuban da Allah ta'ala ya haramta sai ya sa mutum ya riƙa yin sa shine al-imam al-qayyim yace al-ikhtilafi anwa'iha duk da sassaɓawar zunuba sai ya ɗau wani ya ba mutum ya manna ma mutum ya sa mutum ya riƙa yi fa huwa shaddu hirsan ala an yuqi'ahu fiha shedan zai zama yana da tsananin kwaɗayi ya ga ya jefa ɗan adam a cikin waɗannan nau'ukan saɓan jigajigai manya-manya waɗanda Allah ta'ala ya haramta su kuma ya tanaji azaba mai tsanani ga wanda ya aikata su wala yama in kana aliman matbu'an musamman ma idan shaidan ya ga wannan da yake son ya batar din malami ne wanda ya kasance matbu'an wanda ake bin sa to sai ya dauki wani zunubi babba ya jefa ma wannan malamin ya rike yi fa huwa harisun ala dalika shedan zai zama yana da kwaɗayin ya ga ya batar da wannan malamin ya jefa mushi wani sabo daga cikin sabubbuka da ake yi yunaffiran nasu anhu domin ya kora mutane daga barinsa idan shaidan ya ga malami ya kubuta daga shirka ya kubuta daga bida'a to sai ya ɗauko wani zunubi daga cikin zunubai manya-manya sai ya manna masa sai ya sa shi ya rika yi burinsa mutane su ga yana wannan zunubin shikenan sai mutane su ki zuwa wajensa su yi karatu ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس daga nan sai ya yada waɗannan zunuban da malamin nan yake aikatawa a cikin mutane wa yastanibu minhum man yushi'uha wa yudhi'uha tadayyunan wa taraqqub wa taraqqat wa taqarruban bi za'mihi ila Allah ta'ala wa huwa na'ibu Shi shikenan kuma daga nan sai shedan ya sake diba a cikin mabiyan wannan malamin sai ya sa su su zama su ne masu yada sabansa wani ma ya zama saban yana yi ne a har ma ya ganin kamar addini yake yi sabo yake yi amma sai ya ganin kamar addini yake ma Allah wannan sharri ne na shedan na uku shine sharri na alkaba'ir ya sa mutum ya zama mai aikata manya-manyan zunubai الرابع na hudu الصغائر ƙananan zunubai idan shaidan ya ga mutum ya kubuta daga waɗancan uku baya shirka baya bid'a baya aikata kaba'irul zunub wato manya manyan zunubai to shaidan sai silalo masa ta hanyar ƙananan zunubai allati idza ijtama'at fa rubbama ahlaqat sahibaha waɗanda da za su taru da yawa mutum ya ta yi ƙananan zunuban nan za su iya halakar da mai yin su ƙananan zunubai suna da tasiri suna da tasiri wajen lalata mutum domin mutum zai ganin ai ba wani abu bane ba wani abu bane yana nan yana nan sai ta taruwa a gare shi su ta taruwa a gare shi ana nan ana nan wata rana sai ya zo ya koma yana aikata manya-manyan zanubai kuma sannan ai dama sun ce innal afaminal usayya haka larabawa suke faɗi a karin maganarsu ya ce innal afaminal usayya ya ce idan ka ga katuwar sanda to da karamar sanda take asalin ta karamar sanda ce sai ta girmama shi nan sai ta zama katuwa to yana yin ƙananan zunubai yana karanta su a cikin zuciyarsa shedan na ƙara ziga shi yana zina ba wani karamin ba wani zunubi bane wannan ai ba wani zunubi bane wannan ne yana nan sai ya aikata manya manya to wannan ita ce hanya ta hudu na sharrin shedan alhamis na biyar al-ishghal bil mubahat idan shaitan ya ga mutum bai shirka baya bid'a baya kaba'irul zunubi baya sagha'irul zunub to sai kuma ya salalo masa ta ɓangaren al-mubahat abubuwan da Allah ya halasta masa Allah ya halasta maka abin amma a cikin wannan halastin to sai shaitan ya zo kuma ya ci dado maka ya batar da kai a cikin halas halas ne abin amma kuma sai shaitan a cikin halastin sai ya fito maka da wani abin da zaka halaka allati la tawaba fiha wa la'ika iqaba waɗanda idan mutum ya aikata su ba lada ba zunubi bal aqibatuha fawtu sawabi amma dai ƙarshe dai za a ga idan mutum ya aikata bai samu lada ba ne to shi wai wannan ladar ce yake son kakkasa ma allazi za'a alaihi bi biha wadda mutum zai bata idan ya shagalta wajen aikata wannan abun wanda karshen sa a ce baka samu lada ba misali sai shaidan sai ya hana mutum karatun alkur'ani idan ya hana shi karatun alkur'ani a daidai lokacin da ya kamata ya karatun alkur'ani sai ya sa shi je ta kallon talabijin abinda zai kalla a talabijin din nan ba haram a ciki amma dai ko ba zai samu lada ba da ya ba kallon talabijin din nan domin ba wa'azi zai kalla ba ba karatun alkur'ani ake yi ba ba karatun hadisi ake misali a talabijin din ba ba karatun fikihu ake ba ba karatun akhlaqu ake ba ba karatun sira ake ba ba wani abu ake ba wani abu zai kalla wanda a duniyance bai da tasiri a rayuwarsa sannan a lahira kuma ba zai samu lada ba to sai shedan ya hana shi ya karatun alqur'ani sai ya sa shi je na kallon talabijin in ya tashi sai a ce la alaihi wala lahu bai da zunubi bai da lada to shedan ya ji daɗi shedan ya ji daɗi tunda mutum ya aikata haka bai samu lada ba ai wannan ladan yana maka hassada a ce ka same ta to sai ya hana ka ta sai ya barka da halal fa in a'jazahu la'abdu min hadhihi al-martaba idan shedan ya ga dan adam ya gaji yadda shi ta wannan matsayin bai ci ribarsa ta hanyar halas ba wa kana hafizan li waqtihi dan adam ya kasance mai tsara lokacinsa shahihan bihi ya zama mai rowan lokacinsa. ana son ka zama mai rowan lokaci al-imam al-hasan al ta'ala a cikin wa'azozansa yana faɗi yana faɗin ba almajiransa yake cewa inni adraktu aqwaman kanu ahrasa ala awqatihim min amwalikum na yi rayuwa da wasu mutane yana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa ma almajiransa tabi'u tabi'ina yake cewa wallahi sun fi kwaɗayin su tsara lokacin su fiye da yadda kuke tsara kuɗin ku sahabbai ba su yadda sakon ɗinsu ya tafi a haka nan sakon ba su yadda ya tafi bai da amfani ba sai sun aikata wani aikin alkhairi haka suke yi shi yasa duk sakon yana da tasiri a rayuwarsu to shedan sai ya zo sai ya ziga mutum ka zama mai tozarta lokacinka mai ɓata lokacinka abin da bai da amfani halas ka aikata amma ba za ka samu lada ba dama shi an ce abu mubahi ne shi ne ja'izi kuma shi ne halal shi ne abin da la tawaba fihi wa la iqaba alaihi ba lada in ka aikata ba zunubi shi ne ake ce masa mubahi to sai shaidan ya shagaltar da mutum da wannan ya hana shi aikata wajibi to idan shaidan ya ga mutum ya fi ƙarfinsa alamu miqdar anfasihi ya san tsada da gwaggwadon numfashinsa ha kuma ya san gwaggwadon yadda numfashinsa yake yankewa wa ma yuqabiluha minan na'imi sannan da abin da yake fuskantar wannan numfarfashin nasa na lada wal azabi da kuma azaba idan shaitan ya ga mutum ya tsara lokacinsa ya san waɗannan abubuwan to naqalahu ila al-martabati sadisa sai ya dauki mutum sai ya kai shi mataki na shida shine na karshe wa hiya an yashghalahu bil amali al-mafdul amma hu afdalu min sai ya zo ga aikin da yafi falala Allah ne ya ce ayi amma abu kaza ya fi abu kaza daraja sai shedan sai ya ɗauke mutum sai ya kai shi abin da bai kai daraja ba shine matakin ƙarshe misali sai a zo ga abin da ya kamata a al'umma shi suke bukata kai kuma kana da dukiya sai shaidan sai ya zo sai ya ce maka ai ga abu kaza ya kamata kai kamar misali a wannan azumin da mutane suke yi ana azumin nan wani ga makwabtansa ga baki ɗaya suna cikin bala'in yunwa ‘ya'yansu ba su zuwa makaranta ga marayu nan ana ta neman taimako a kansu sai kawai sai ya dunkule da shi da iyalan shi da matan shi da 'ya'yan shi har da ƙananan yara sai a ce an kulle gida ya biya musu ga baki ɗaya sun tafi sun tafi sun tafi sun tafi umara ga baki ɗaya sun tafi umara an kulle gidan mutumin da ya kasa taimakon ƴan uwansa ya kasa taimakon makwabtansa yana kallon su suna fama da yunwa amma sai ya ɗauki abu saboda gairayi kuma in ya tashi sai ya yi zagaye sai ya ce maka zai je dubai in ya je dubai daga nan zai je spain daga spain in ya zagayo sannan sai ya zo sai ya umara wanda wannan kudin da zai kashe idan ya kasa shi gida biyu in bai ba da duka ba yema al'umma hidima da rabi to ba karamin gyara za a samu a cikin al'umma ba na farko ya ba kansa tsaro a cikin gari unguwa dukkan wani abu da zai same shi na damuwa to makwabtansa za su fara kawo masa ɗauki kuma za su ba da kyakkyawar shaida a game da shi duk wani wanda ya nemi ya cutar da shi sai inda ƙarfinsu ya ƙare saboda sun san cewa idan ya mutu ko aka rasa shi to ba shi ya mutu ba su suka mutu تعلم مرة زية فقد شخص ففقد مال ولا شاة تموت ولا بعير ولكن الرزية فقد شخص يموت بموته خلق كثير با مصيبة بتي أتي أرس دوتيا با مصيبة بتي أتي غاقوني يا متو كو أقيا تاموتو مصيبة إتتي أتي غاوان ببم متو ميكيما وند إذن يموت الأمة تموتو mutuwar malami a cikin al'umma mutuwar al'umma ce mutuwar mai dukiya mai taimakon al'umma mutuwar mutane ce mutuwar shugaba jagora mai kare hakkin mutane mai taimakon su mutuwar al'umma ce al'umma ce ta mutu to shedan idan ya gano haka sai ya zo sai ya ziga mutum ya ce kaiye wannan abin da ya fi daraja ya tafi ya je abin da bai kai wannan daraja ba saboda ya san dan mutum ladan da zai samu ba zai kai na wancan ba ku duba hassada da wannan mummunan bawan na Allah ce mana a matsayinmu na bayin Allah shedan ba ku duba hassada da yake mana ayyukan duka fa Allah ya yarda da su amma ɗaya ya fi ɗaya akwai abin da malamanmu suke ce mishi fiqhul awlawiyat akwai abin da wani ya fi wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi hasan الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى أتشل لتافن سلسلة الأحاديث الصحيحة يا في تدشي لكم لتافن صحيح الجامع الصغير من زن الله صلى الله عليه وسلم يكي تشيوى ولأن أقضي حاجة أخي المسلم خير لي من أن أعتكف في المسجد شهرا من زن الله صلى الله عليه وسلم والله gara in tsaya in biya bukatar ɗan uwana musulmi ƙwara ɗaya ta fi mini da a ce in je in yi itikafi na wata ɗaya a masallaci masallacin da annabi sama yake nufi yana nufin fa masallacin shi masallacinsa idan kai sallah ɗaya ta farilla za a baka lada nawa lada dubu ɗaya masallacin da ya fi shi ne masallacin ka'aba wanda za a baka lada dubu ɗaya to amma duk da haka manzo ne ya ce ga itikafi ya zo ga wata bukata ta dan uwana musulmi wadda ya waje in tsaya ina da iko zan biya masa bazan san ne ce gare ya tsaya ya biya masa bukatan nan tata da ya je ya iti kafin wata ɗaya tur a masallacin shi ina muke fahimtar wannan fiqihu ba mu da irin wannan fiqihun ba mu cika fahimtar shi ba tafadulul a'mal aulawiyat me ya kamata a fara gabatarwa me al'umma take bukata malamai suka ce duk aikin da za ka yi wannan ka'ida ce duk aikin da za ka yi alkhairin sa ya yadu ba kanka zai tsaya ba to ya fi aikin da za ka je ka yi shi ladar taka ce kai kadai ko ladan naka ne kai kadai kun fahimci wannan shi ya sa malamai suka ce ya halasta idan da za a samu wani ɗalibin ilimi bai sana'ar komai amma ilimi yake koya aikinsa shine ina ka je makaranta ina ka dawo makaranta bai iya aikin komai sai karatu ya halatta idan aka zo fidda zakka a ɗibo zakka mai yawa a bashi suka ce amma da za a samu wani nasiki abidi mutum ne mai bauta kullum yana masallaci kuma sunna yake bi a bautarsa bai aikin komai sai ibada amma ba neman ilimi yake ba malamai suka ce in aka zo raba zakka ba za a bashi ba saboda ne saboda wancan aikin da yake yi ko ya ki ko ya so wannan karatun zai amfani al'umma shi ko wannan bautar idan zai rika yin ta ne ya samu mihrabi irin na annabi dawud alaihi salam ya haye shan wanda ya ce kan wanda ya shigo wajen sai ta ibada ya mutu dula hayatihi tsawon rayuwarsa yana haka wannan ladar ba za ta shafi kowa ba shi kadai za ta shafa to sai malamai suka ce shi ba za a bashi zakka ba amma wancan ɗalibin ilimin za a ba shi zakka saboda me aikin da zai yi ta'adiya tasirinsa zai tashi daga me shi ya shafi waninsa ya fi a musulunci fiye da aikin da mutum zai yi shi shi kadai ladarsa ta tsaya a kansa ba ta shafi wani ba kun fahimci wannan da kyau sosai sosai ko to to kaga wannan shine shine shine shedan sai ya shagaltar da mutum ga abin da ya fi falala sai shaidan ya ya ce masa kai yayi yayi na ƙasa da shi ko da ba shi ake bukata ba ko da ba zai amfani kowa ba shi dai shi ran shi ya riya masa shi yake bukatar yayi shi a lokacin yake son yi so daga ba wanda ya isa ya canza shi abin da yake bukatar zai yi kenan in ba za a yi wannan ba sai dai a bashi wallahi fitinar shedan ci kuma muna cikinta sosai muna cikinta sosai a mataki na abubuwa da yawa a mataki na da'awa akwai abubuwan da ake fifita su kuma ba su kai darajar wasu ba a da'awa hatta a cikin da'awa kisa hacin da'awa akwai abubuwan da ba a da'awa ba a harkokin rayuwar mutane sai a fifita wasu abubuwan da ba su da daraja ba su kai abubuwan da aka bari daraja ba sai a kiyin su wallahi in ji al-imam lil qayyim rahimahullah ta'ala yace sharrin shedan ne shedan ne yake zuga mutum ya haka li yuziha anhu al-fadila a burin shedan shine domin ya kawar ma da mutum falalar da wannan aikin yake da ita bai son ka samu wannan falalar tunda Allah ta'ala ya fifita wannan aikin akan aikin da yake son kai kai shedan din to shi ya fi son kai wannan so da in kai wanda ba shi yake yi ba yake so ba to ka samu falala ka samu daraja wa yufawwituhu thawabal amali al-fadil kuma shaytan burinsa shine yana son ya kubutar da kai ka ki samun falala aikin da yafi daraja sau da ka sai zo sai ya ce maka ba shi za ka yi bai yi kaza yanzu hatta a gidan ya akwai aulawiyat ga wani misali guda da zan iya da da zai kama kwakwalwarku yanzu akwai waɗanda 'ya'yansu da yawa ba su biya musu kudin makaranta ba makaranta da za su je su koyi addini ko su koyi boko dukkanin suna da fa'ida ko karatun addini da karatun boko amma yanzu idan ya tashi sai ce shi zai je sai musu kayan sallah ne da da dan kunne mata ne da tarka da kuma takalmi ya za a ce wannan rana ɗayan a ce da rana ɗayan nan ba za a samu canji ba dan canjin nan da na rana ɗaya sai ya ce ba zai biya kuɗin makaranta ba kun ga wannan shine mai ilimi amma kayan sallah me su kila ma suna da nabara za a iya wanke su a goge su a tesa musu turare a sa ba wanda ya iya gane nabara ne amma sai a ce a sai an yi sababbin kayan sallah ko da ba yaran nan ba za su je makaranta ba kun wannan aikin shedan ne wannan misali ne da kowa zai iya gane shi to shine sai al-imam al-qayyim yace qalla man yatanabbahu li hada min an-nas ce wallahi kadan ne mutane suke fadaka game da wannan tankon da shedan ku ji fa kamar al-imam al-qayyim yana rayuwa a zamanin mu sai ce fa innahu idza ra'a fihi da'iyan qawiyyan idan shedan yaga kana da abin da zai tura ka ka aikata aiki kuma wannan abin mai karfi ne wa muharrikan ila nau'in min at-ta'ati kuma abin da zai kora kai ya maka kaimi ka je ka aikata wata biyayya ga Allah la ya shukku annahu ta'atun nuqubatu shaytan din kuma baya shakka akan cewa wannan abin da zaka aikata neman kusanci ne ga Allah lada zaka sama kuma kayi ma Allah biyayya fa innahu la yakadu yaqulu sai ya zama ba zai ce masa ba inna hadha da'i min ash-shaytani sai mutum ya zama ba zai iya cewa ba lalle wannan abin da ke tunkuɗa ni in yi wannan aikin shaytan ne fa inna shaytana la ya'muru bi khairi sai mutum ya ce ai shaytan baya sawa ayi aikin sharri ayi aikin alkhairi wa yara anna hada khairun sai ya ganin cewa ai aikin alkhairi zai fa yaqulu sai ce hada da'i min Allah sai ce wannan aikin da zan yi Allah ne ya sa ni in yi shi in mali wa huwa ma'zurun dan adam anan an bashi uzuri yasil ilmuhu ila anna أن الشيطان يأمر بسبعين baban min أبواب khairi bai san cewa shedan zai iya umurtar ka da babu buka saba'in na alkhairi ba ku ji wannan in ji al-imam Ya ce yace zai iya sa ka kai ayyuka dai dai har saba'in dukkanin su na alkhairi amma bari ku ji inda makiyin Allah yake sanya kai in ma li yatawassala biha ila babin wahidin min ash amma wannan ayyuka saba'in din da ya sa ka kai na alkhairi so yake ka kai zuwa ga wani aiki kwara ɗaya na shari ga misali shedan zai iya sa ka zama mai sadaka mai kiyamun laili mai kaza amma gabaci dai abin da yake so shine ka zama mai riya ina jin kun gane a kun ga babu buka saba'in na alkhairi wane ne yake shakka akan cewa yin sadaka alkhairi ne babu wane ne yake shakka akan cewa kiyamun laili alkhairi ne babu kai ta lissafa ayyukan alkhairi har sai ka lissafa saba'in to shaidan zai iya baka dama kai ta yin su amma duka abin da yake so shine duk in aka dawo sai ka dawo zero ba dan Allah kai ba kaga ya gama da mutum to shaidan yana da wannan sharri ina son mu fahimci waɗannan ƙofofin na shaidan da yake bi yana cutar da mu mu fahimce su sosai kun gani ko wa in ma liyufawwita biha khairan a'zama min tilka 70 baban a'zama wa ajalla wa abdalla wa abdala ko kuma shaidan yana son karasa ladan wani abu kwara daya a kofofin nan guda 70 sai ya sa ka kai 70 amma akwai wani kwara daya shi ya waje ba yi. shi ya waje ka yi shi ya shi ya ka yi sai ya hana ka kai wannan aikin sai ya sa ka kai ayyuka saba'in kun ga fuska ta biyu ke fuska ta farko ita ce zai sa ka kai ayyuka saba'in na alkhairi amma burinsa sa shine ka kai kai wani aiki na sharri kwara ɗaya shine na buga mana misali riya sannan zai iya fito maka ta wata kofar ya sa ka kai ayyuka saba'in amma akwai wani aiki kwara ɗaya da kake kuma shi ne wannan aikin da ya fi kowanne alkhairi yana da wannan kun wannan nan bayan Allah ne manya-manya suke mana bayani al-imam al-qayyim shi yasa ake ruwaitowa daga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yana cewa inna lanatruku 70 baban min al-halal khawfan min al-wuqu'i fi babin wahidin min al-haram ce wallahi muna iya barin kofofi 70 na halal saboda kan mu a cikin kofa ɗaya ta sharri ta haram alkhairai abubuwa halas guda saba'in sahabban annabi sama da suka san shaidan sai su kauce musu saboda kar su afka babi ɗaya na haram to shaidan yana da wannan tsarin yana da wannan وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا من نور الله إلا بنور لا يتوصل لا يتوصل إلا بمعرفة لا وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله الإمام القيم يقول والله باع كي وازوا جوانا فهمت كجانا وانا أيكي نيتي كيدا وانا هسكي دقا الله وانا هسكي ني يقذفه في قلب العبد وانا الله كي ديفا شأتشن زوشي يرباوا كي باوا يريك أين أبن دا الله يفسو a lokacin da Allah ya fi so kuma dan neman yardan Allah yakunu sababuhu tajrida mutaba'atir rasul sallallahu alaihi abin abinda ke sa ka samu irin wannan fiqhu ka iya bambance tsakanin wani aiki yafi wani shine tsantsance biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam in kana kallon hadisan manzo Allah sallama zaka ga yadda manzo sallallahu ya jeranta falala ayyuka wani aiki yafi za a zo a tambayi manzon Allah sallama ayyul amali afdalu sai ya ce imanin billahi wa rasuli wani aiki ya fi sai annabi sama sai ce imani da Allah da ma'aikinsa sai manzo mai tambaya ce sun ma'ayyu sai a ce sai sai mun san ce as-salatu ala waqtiha yin sallah a lokacinta me tambaya sai yake cewa sun ma'ayyu sai me sai mun san ce birrul walidaini yi ma iyaye biyayya da kyautata musu to in waɗannan hadisan su kake tattarowa ka karanta su kuma ka bi manzo Allah sama a kansu to sai ka rika yin kowane aiki a lokacin da ya dace a sa'ad da ya dace a wurin da ya dace kuma dan neman yadda Allah abin da ya kamata a ce me ke وشدة عنايته بمراتب الأعمال عند الله وأحبها إليه وأرضاها له وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعباده المؤمنين خاصتهم وعامتهم sannan daga cikin abin da zai taimaki mutum ya iya samun wannan fikihun ya kauce ma shaidan shine sanin maratibul a'mal sanin matakan ayyuka wani aikin yafi wani aikin yafi wani aikin yafi sannan wani aikin ne ya fi yaddar Allah a cikinsa wani aiki ne fi amfani wani aiki ne annabi sallama ya zo da shi ya ba da umarnin cewa a fara yinsa sannan waninsa sannan wani aiki ne fa amfanar bayin Allah mummunai khassatihim wa ammatihim ce bantattun su daga magarinsu su wannan shi zai sa mutum ya gane irin wannan ya kauce ma sheda sannan sai ya ce ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونواده في الأمة با مي غانا wannan sai wanda ya kasance cikin magadan annabawa shi yasa mai dukiya mai dukiya idan ba da malamai na Allah yake kuɗa ba to sai su sa a halaka haka shugaban da ba malaman Allah yake mu'amala da su ba sai su sa shi a halaka malaman Allah ne za su masa nasiha su ce abu kaza ya kamata ka yi ba abu kaza ya kamata ka yi ba domin shi ne Allah ya fi yadda da shi sannan sai kai kaza sannan sai kai kaza ko kuma su ce masa abu kaza ya fi kamata ka yi domin shi al'umma ke da bukatarsa take da kishin ruwansa idan ba a yi wannan ba al'umma za ta shiga cikin halaka wa khulafa'ihi fil ardi kuma waɗanda su ne mamayan Allah a ban ƙasa su suke gane haka al-imam al-qayyim yace wa aqsarul khalqi mahjubuna an zalika mafi yawancin halittun Allah Allah ya katange su ba su gane irin wannan fikihu fala yakhturu bi qulubihim hakan baya faduwa a cikin zuciyarsu wallahu ya munnu bi fadlihi ala man yasha'u min ibadihi Allah ko yana falala a cikin bayinsa ga wanda yake so sai ya sa ka riƙe gane me ya kamata a ce a fara yi sannan sai me sannan sai me sannan sai me sannan sai me fiqhul aulawiyya me ya kamata a fara gabatarwa wannan fiqhun babban aiki kashuwanci babban aiki gane irin wannan fikihu a ce mutum ya gane me ya kamata a fara gabatar kun ga hatta a neman ilimi ai akwai aulawiyat sannan akwai fawdawiyat fi talab akwai al-awlawiyat fi talab sannan akwai al-fawdawiyat fi talab mutum ne bai karanta al'arba unan nawiya ba kai waɗannan yan um, littafan shi nan al-haqqul mubin bai iya su ba nan kawai sai ganshi da sayyid bukhari yana yawo a gari ya makale shi a hammata waye sani idan an je ana karantawa shi juya nashi yake ma bai san inda gaban yake ba ko a zo ana shafi na hamsin shi kuma ya tafi shafi na ɗari biyar kaga alfawdawiyya ya fi tsalaf ce to shaidan ne yake sa mutane wannan kuma burinsa shine a ce kawai mutum gashi ya ana yi ana fahimta ba a fahimta ana samun fiƙin addini ba a samu a'a shi dai wannan littafin shi za a yi saboda shi ma ya bi yayi ya bi shi ake yi shi ma shi zai yi shi ma malamin sai ya ya fi son ya karanta wannan littafin saboda shi ne ke nuna mutum ya ilimi sosai to sai wannan sharrin shi ne sharri na shida da shaidan yake bi domin ya halakar da ɗan adam mun ce na farko shine shirka da kafirci na biyu bida'a na uku ma'asi ma'asin nan kaba'ir na hudu kaba sagha'iruz zunub kananan zunubai na biyar almubahat abubuwan da suke na ne da su shedan zai iya halakar da mutum na shida kuma shine wannan shine al-ishghal bil fuduliyat ko abin nan bil mafdulat abubuwan da aka fi su sai ya sa mutum ya ce ya makale a nan kai abin da ya fi kai abin da ya fi cikin wannan halaka ce to shi sai al-imam al suna da tasiri sai ya ci gaba da ce mana ya mana ƙarin bayani sai ce wa idza ajaza al-abdu min hadhihi al da shitti idan shedan ya ga ɗan adam ya rinjaye shi akan waɗancan matakan shida ya rasa yadda zai yi da mutum yana ta masa kullu suna ta kullu kuciya dan adam na kurce masa wa a'ya alaihi kuma ya gajiyar da shi to sallaba alaihi hizbahu min al-insi wal jinn to daga nan sai shaidan sai ya turo maka rindinarsa daga cikin mutane da kuma aljanu bi anwa'il adha sai ta cutar da kai wa taqsir sai kafirta ka kai kake kan daidai amma kuma sai su ce kai ne kake kafirci sai in ka ce Allah ya daidaita akan Allah sai su ce kun ji ko ya ma Allah wuri in ka ce Allah ya ce yana da hannu yana da ido sai ce kun ji ko ya ce Allah na da jiki ya ma Allah ta jisimi me hukuncin wanda ya ma Allah ta jisimi ya mai da Allah jiki ya ce ya zama kafiri والتضليل كما سرقة بتد كي سرقة شوا كي بتتشيني والتبديع سرقة شوا كي لم بدعاني كما كي كي كان سنة والتحذير منه كما kada a saurare ka? Fasar da mutane kake yi irin yadda aka kama malam malam baka gumi Allah ya gafarta masa a kasan lokacin shi kadai shi kadai ta wannan wahala sai da Allah ta'ala ya sa masa mabiya ya taimaka ya taimake shi da mabiya waɗanda suka taso shi kenan sai abin ya masa sauki amma da shi kadai in ka karanta tarihin lokacin da malam ya rubuta littafin alaƙidu sahiha abin zai baka tausayi sahiha لقيت shari'a lokacin da لو ya ما wannan littafin كون اللتافة أبن زي tausayi in wahala da ما ya sha. kai ka dawo tarihin tun yana ma koyarwa a maru lokacin da ba a alwala a lardin sakkwato in an ce lardin sakkwato kebi sakkwato zamfara ba a da wani bangare na naija ba a salba a alwala ba a alwala liman kawai sai ya zo ran juma'a kawai zai hau mambari kawai an aje masa kasa sai kawai sai ya buga kasa shehu ya roƙa musu to da ya roƙa musu duka ga baki da ya taimaka ma sai a kiyinta mutum sai ya je wanka a ruwa ga ruwa fa ya gama wanka ya fito sai a kira sallah sai kuma zai taimama to malam abu na farko da ya fara faɗa da shi kenan a ƙasar nan kin yin alwala in ka karanta littafin malam waya i stand ko kuma fassara sa manufata za ka yawa yadda ma ya faɗi wannan da wahalar da ya sha wannan ƙaziyar sai da ta kawo har kaduna sai da aka zo kaduna majalisa ta turawa sai da aka kawo a lokacin wajen alif ɗari tara da arba'in da wani abu to ga a lokacin to irin wannan in Allah ya tseratar da kai daga waɗancan sharoran shaidan ɗin to sai kuma shaidan sai ya salalo sai ya zo ‘yan uwanka bayin Allah ‘yan uwanka sai ya haɗa ka faɗa da shi su zama kai ne abokin gabansu kuma baka tsangwami kowa ba sannan kuma wa qasdi ikhmalihi wa itfa'ihi kuma burinsu shine a ce da'awar wannan malamin ta ya kasa a kashe haskenta yushawishi alaihi kalbahu dan shedan ya sa maka anan burin shedan shine ka koma kai ta fada da su ka manta da abin da kake yi ka fusata kai ma ka rika musu raddi raddin kuma ya zama mummuna sai ya zama ba za ka shiryatar da su ba kai kuma kullum cikin kunci kake da tashin hankali wa yashtaghala bi harbihi ko wa yashghala bi harbihi fikrahu sannan da ya kasu sai ya shagaltar da zuciyarsa wal yamna an-nasa min al-intifa'i bihi kuma shaytan ya hana mutane su amfana da kai akwai sai daga cin malamai da aka yi Jamaluddin al-Afghani Allah ya ji kansa duk da yana da kurakuransa shi ma yana da bid'o'i da yawa dan kasar Afghanistan ne amma ya rayu ya koma kasar Masar a kasar Masar ya rayu to Allah ta'ala ya jarrabe shi da wani abu Allah ya haɗa mashi wasu makiya orientalist turawa ne waɗanda ba musulmai ba amma sun san musulunci waɗanda tura suka turo su suka karanci musulunci suka ka samu bature ɗan ƙasar ingila ko ɗan ƙasar faransa ko ɗan ƙasar spain ko ɗan ƙasar portugal amma ya haddace qur'ani ya qur'ani ya haddace sahihul bukhari duk littafan hadisi ya san ya san littafan fiqh ya san sira annabi sallallahu alaihi amma ba musulmi bane shi kuma duk lokacin da zai rubutu suka qur'ani yake suka sunna yake suka sira annabi sallallahu alaihi yake su ne orientalist al-mustashriqun to Allah ya jarrabi Jamaluddin al-Afghani da su shi kuma ya ce sai ya rika musu raddi so daga akwai wani fitinannen mustashriqi orientalist a germany sai ya rubuta littafi sai ya ɓaci musulunci sai ya rubuta kamar shafi 500 sai ya saki littafin a duniya shi kuma jamal din afghani sai ce sai ya ɗau littafin nan layi bayan layi ya masa raddi yana masa raddi kila yana shafi na ɗari kun ga akwai shafuffuka nawa a gaban shi shafi na ɗari hudu sai wani shi kuma yana ingila kawai sai sako nashi shi ma nashi shafi ɗari biyar sai jamal din afghani sai aje wannan sai shi ma ya fara masa haji shi ma yana shafi na ɗari sai wani daga portugal sai ya yi masa littafi sai ya shi ma ya sake sukan musulunci haka suka yi suka shawwaha kwakwalwarsa har ya mutu yanzu ba da dan an faɗe shi ba wasu da yawa ba su san shi ba amma yanzu ana cewa din albani waye bai san shi ba ka kowa ya san shi saboda ayyukan da ya ma hadisi ko kowa ya san shi to shi shi wancan sai ya shagalta da wancan aiki to aikin shedan ne shedan ne yake da irin wannan tsarin in ya ga ka kubuta daga waɗancan fitinin guda shida to sai ya haɗa ka da bayin Allah shi kenan sai a ta rigima ya shagaltar da kai kada ka karantar da mutane to a nan idan ka fahimci ta to abin da za ka yi shine kawai sai ka ba za ka ce ba za ka musu raddi ba amma za ka rika musu raddi daidai gwagwado ba zai zama shine abin da zai shagaltar da kai ba sai ka ɗan ɗibi lokaci a cikin lokacin ka guda ɗari sai ka ɗibi guda biyu sai ka ba su casa'in da takwas kuma sai ka ci gaba da karantar da al'umma da shi domin duk lokacin da kake karantar da sunna to ka kashe bid'a duk lokacin da kake bayani akan tauhidi to kana kashe shirka ne <laughs> shi ke da shi sa wanda yake bid'a ko in ka zo kana wa'azi da ka zo kana karatu kana bayani kan tauhidi sai ce da shi kake baka faɗi sunan shi baka faɗi kowa ba sai a ce an zagi addini an zagi addinin shi mun gane to kun ga wannan ita ce ka'ida so ka fahimtar wannan yana da tasiri sosai al-imam al-qayyim yace za mu ci gaba sai tsani fa yabqa sa'yuhu fi taslit al-mubtilina min shayatin al-insi wal alaihi alayhi la yabtu wa la yani sai ya kasance aikinsa shine da shedan zai masa shine ta dora makiyan Allah mabannata a kansa ya ta turo masa su shedan din kuma ba zai gaji ba ba zai yanke ba to kai idan ka gane sharrin sa sai ka rika mayar musu da martani daidai gwaggwado sai kuma ka shagalta da karantar da al'umma idan ba haka ba sai su shagaltar da kai a yakin da mala baka gumi yayi wani abun da zai baka mamaki har mala ya rasu yana karantar da mutane a zaure malam bai daina karantar da zaure ba har ya rasu akwai wani rubutu da wani dokta ya yi a kan mala abakar gumi da shi ya samu ya samu masters ɗinsa ɗinsa na masters yana ba da labari ya ce ana gab da za a tafi da malam ingila ya je jinyar da bai dawo ba mala ya rika sakowa daga bene yana fama da ciwon kafa sai ya sako da la'asar ta yi sai ya sako don a yi karatu sai da ɗaliban suka fahimci haka sai suka sai suka ki zuwa karatu kowa sai aka ce ka a sake zuwa domin sun ce ma mala ya daina sakowa karatu ya huta su shi ko mala ya ce a'a sai ya sako to sai da suka yi mitin nawa yau sai malam da ya sauko sai ga bai gansu ba malam ya sake tara su yace yace a nan lemu ya za a ba za su zo karatu ba suka ce ai sun ga yanayinsa ne shi ya sa gashi bai da lafiya kuma sai ya sakko daga bene ya ce ya za a ce ba za su zo karatu ba to har aka ɗauke ma har malam ya tafi yana yana so kowa ayi karatun zaure duk da wannan shawagil ɗin da malam ke da su yana karantar da mutane zaure bai fuskanci kawai waɗannan abokanan gaba sun shagaltar da shi ba ya fahimci dole ya zauna ya gina al'umma waɗanda za su ci gaba da karantar da mutane to sharrin shaidan ne sai shagaltar da mutum sai ka shagalta da wani abu ya turo maka abokanan gaba daga Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu daga sharrin wannan mummunan bawa na Allah Allah ne ya jarrabe mu da shi domin wanda Allah ta'ala ya kaddara masa ya halaka sai ya bi shi wanda kuma Allah ta'ala ya kaddara masa ba zai halaka ba sai ya saba masa sai ya ci nasara a kansa Allah ya sa mu ci nasara a kansa Allah subhanahu ta'ala kullun ya tsare mu daga sharrin sa Allah ya sa mu gane waɗannan sharrura nasa masu dindin yawa kuma Allah ya ba mu ikon kauce musu yana da hamazat shi yasa ka kullun abu kake min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi shi ya rika wannan addu'a ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني أن دو إيغا سدن ديوا سدك الله شرية الدمو الله البركة أتشرى يومو وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يوم وجبات وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأل الله كيم قراتوه والسلام عليكم ورحمة الله